الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yau sha takwas ga watan Rajab na shekara ta 1436 Hijiriya wanda ta yi daidai da bakwai ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya a inda muke karanta wannan littafin a ƙa'idu shi'ati al'ifnai ashariya wato aƙidun shi'a masu imani da limamai goma sha biyu wanda suka taƙaita imama a kansu a za mu karanta gabatarwan sahibu samahati sheikh abdallah ibnu abdurrahman aljibrin rahimahullah za mu karanta bayanin da ya da gabatarwa da ya game da wannan littafin yace ce alhamdulillahi lazi arsala muhammadan bashiran wa nazira ya dukkan godiya da yabawa ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya aiko mana Muhammadu a matsayin mai bishara ga mai aikata ayyukan alkhairi mai gargaɗi ga mai aikata sabo wada'iyan ilallahi ya aiko shi a matsayin mai kira zuwa ga Allah bi izinihi da izinin Allah ɗin wasirajan kuma ya zamanto ma al'umma nan fitila muniran mai haskakawa wa faddala sahabatahu kuma ya fifita sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa manahahum ya musu baiwa da fadlan kabiran falala mai girman gaske fa sallallahu wa sallama ala alihi Allah ya daɗin tsira da aminci ga iyalan mu ala Muhammadin gashi Muhammadu ɗin wa alihi da iyalansa wa sahabihi da sahabansa salaman tsira wa salaman da aminci mutatabi'an masu bibiyan juna babu tsinkewa har ranar tashin kiyama kafiran kuma mai yawa yace wa Ba'adu bayan haka faqad tu hadhihi risala haƙiƙa na karanta wannan dan littafin in kun ji an ce risala wato littafin da bai kai girman volume ba littafin da bai kai girman volum ba ɗan ƙaramin littafi haka ana kiran shi risala da larabci yace na karanta wannan a risala ɗan littafin alƙayyima wato mai ƙiman gaske mai darajan gaske mai wato mai fa'ida allati ha wa allafaha a sheikh abdurrahman ibn sa'ad shasri wanda shehin malami abdurrahman ɗan sa'adu a shasri ya tattaro ta ya wallafa mana ita ahadu talabatul ilm wanda yake ɗaya ne daga cikin ɗaliban ilimi shi mawallafin wannan littafin wallazi jama'a fiha a yayin da ya tattaro mana ma ya ta'allaku bi aqidatir rafidati abinda ya shafi aqidar rafilawa inji bahaushe rafilawa bi ma'ala rafidawa ar-rafida shine kin abu kai rejecting abu a ce wani zo mu tafi nan na ce rafattu ba za ni ba naƙi to rafidawa dalilin da yasa ake sa wa shi'a ko ka kira su shi'a ko ka sa musu rafidawa dalilin sa musu rafidawa to sun yi rijektin ɗin abubakar da umar da usman ba su yadda da halifancinsu ba su yi rijektin insu sun ƙi wannan matsayin da Allah ya basu, su ba su yadda da shi ba ba su yadda da abubakar a matsayin shine halifa ba ba su yadda da umar ba ba su yadda da wa usman ba In wannan da aka yi sai ana kiransu rafibawa wanda suka yi rejecting suka ƙi amincewa da yadda da matsayin abubakar a matsayin khalifa sannan umar shine na biyu sannan abubakar shine na uku ko ka ce musu shi'a ko ka ce musu rafibawa al'isnai a shari'a masu imani da shugabanni goma sha biyu su akwai shugabannin da suka tsara wa kansu su yi excluding ɗin abubakar sun yi excluding din umar sun yi excluding din usman sun naɗa wa kansu nasu shugabannin wannan ne farko bayan annabi sai wannan sai wannan sai wannan sai wannan su ne kawai shugabannin musulunci har ranar tashin kiyama mutum nawa suka ware goma sha biyu yanzu sha ɗaya sun tafi suna jiran na sha biyun wanda daga shi sai kiyama shine mahadi suke faɗa mahadi amma nasu duk za mu zo mu bayyana su haifu annahum tamakkanu yanzu su shi'a din nan tamakkanu sun samu kafuwa a doron ƙasa wantasharu kuma sun yadu wa da'u ila aqidatihim suna kira zuwa ga aqidansu azza'ighati wato karkatacciya kamar yadda muke cewa rabbana la tuzigh ƙulubana zaga shine mutum ya kauce daga barin tafarki madaidaici falamma zagu azaga Allahu qulubahum rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana bi ma'ana suna kira zuwa ga karkatacciyar aƙidansu, su wa awhamul ama wato suka rudi zauna garin musulmai marasa ilimi in kaji an ce al'amma wato game garin musulmai wanda ba su da karatu suka ruɗi irin waɗannan waɗannan wal jahalata da jahilai suka bullo musu suka musu dabara ta cewa annahum yuhibbuna ahla baitin nabi sallallahu alaihi wasallam suka bullo wa mutane da jahilai da amawa ta nuna cewa su masoyan iyalan gidan manzon Allah ne ta yanda suka bullo kenan ma iktisarihim alal imamati ala Ali ibn Talib tare da takaita shugabanci akan sayyidina Aliyu dan Abi Talib kawai Sune ne familin gidan annabin sayyidina Ali suka yi restricting soyayyan akansa wasnaini min auladihi da ƴaƴan shi guda biyu ina Hassan da Husaini al bayan ga ƴaƴan sayyidina Ali sun fi goma amma sai suka yi restricting soyayyan akan sayidina ali da hassan da husaini kawai duna a amamihi banda baffannin hassan da husaini din kannan sayidina ali da yayun sayidina ali ai su ma iyaye ne ga 'ya'yan sayidina ali baffanni ne gare su to banda waɗannan wa abna'i ammihi kuma suka yi rejecting 'ya'yan baffannin si sayidina ali din wasa'ir bani hashim da sauran ƴaƴan hashim bani hashim wanda tsatsansu ne suka fito ma'a annahum azharu tare da cewa duk da bugu da ƙari sai suka bayyana aƙidan su fi baƙiyyati sahabati game da sauran sahabai suka bayyana aƙidan su da matsayin su game da sauran sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bil akhassi musamman ma al khulafa'ul arba'a khalifofin manzo Allah guda hudu nan duna Ali banda Ali wa yake na idan muka cire Ali Abubakar Umar Usman to ga matsayin Abubakar da Umar da Usman khalifofin manzon Allah banda na hudun sayyidina Ali ina fata an gane cewa a'alanu suka fada karara suka bayyana annahum kuffarun ya abu sayyidina Abubakar da sayidina eh, umar da sayidina Usman waɗannan khalifofi din nan matsayinsu a wajen shi'a kafurai ne munafiquna munafikai ne mushrikuna mushrikai ne ma a wajensu abubakar da umar da usman kafurai ne mushrikai ne munafukai ne a wajen yan shi'a wasarrahu kuma suka bayyana wannan bayanin karara bi kulli waqahatin da dukkan wato mummunan wato lafazi bila'anihim suna la'antansu a duk inda suka zauna wa sabbihim suna zaginsu. wa aqza'u fi zalika suka munana game da haka kama tusarrihu bihi kutubuhum kamar yadda littattafansu suka yi bayanin haka karara akwai shi a rubuce a littattafansu wa ashritatahum da kasakasansu jam'in kasir kenan wa du'atuhum da kuma manya-manyan malamansu masu da'awansu sun bayyana ƙarara wajen la'antansu da bayyana kafurkinsu da munafurcinsu da shirkansu faƙad bayyana alkatibu malami ya ce alhamdulillahi marubucin wannan littafin wafaƙahullahu ta'ala Allah ya ƙara datar da shi ya bayyana ya tono ma yukanninunahu abinda suka yake kudundune a cikin zukatansu wa ma ya aqidunahu da abinda suke kudurtawa game da waɗannan sahaban mai littafin nan duk ya tono su ya bayyana su cikin wannan littafin kuma abinda ya bayyana din ya faɗa game da su naqilan ya ɗauko shi ne an kutubihin daga su littattafan 'yan shi'an da suka wallafa allati la yajra'una ala nashri ma fiha wanda ba su da ba su da jarintakan bayyana a cikin bayyana abin da ke cikin littattafansu ba za su iya bayyana wani abin da ke cikin littattafansu ba su kansu yan shi'an wallahi sun sani amma wannan ya ɗebo su duka ya fasa kwai ya bayyana su lakin na sai dai mai wannan littafin ya bullo da su ya kunyata su ya tona asirin abin da suka ɓoye malami babban shehin malami abdullahi dan abdurrahmanul jibrin ya ce wa nas'alullaha fa na'amalu ko min alqari'i muna sa rai ga duk wanda zai karanta wannan littafin an yi bayyana linnasi hiqdahum ya bayyana wa sauran mutane irin hikidu da gillu da hasada da shi'a suke da shi game da sahabai da sunnah wa bughdhuhum da kyamansu lissunnati ga sunnan manzon Allah sallallahu wa ahliha da mabiya sunnan manzon Allah din ya kamata duk wanda ya karanta littafin nan duk inda ya zauna ya rika bayyana wa mutane sharrin mutanen nan hatta la yarhadi abihim saboda kar wani ya rudu da su man ya jihalu a haqiqatahum ga wanda yake jahiltan haqiqanin su wanda bai san haqiqanin su ba ba waya ya rudu da su ba waya ya rudu da su daga ƙarshe shehin malamin ya yi addu'a kamar haka ya ce wa nas'alullaha ta'ala muna roƙon Allah maɗaukakin sarki an ya hadiya musulmina ya shiryar da ɓatattun musulmi wa an hum kuma ya shiryar da gawihim wato a gawihim wato eh, eh, ɓatattunsu wa an yubtila kaidal makirina kuma Allah ya lalata makircin masu makirci wallahu ta'ala a'lam Allah madaukakin sarki shine mafi sani wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama Abdullahi ibn Abdurrahman aljibrin udu wato shi memba ne na ifta na wato majalisan fatawa ta Saudiya Arabia amma mutaqa'id wanda ya yi ritaya in kan ji an ce mutaqa'id wato retired yi wannan bayanin ne da gabatarwa ranar nawa Ranar takwas ga watan Muharram na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da nawa da shida da ashirin da shida shekara nawa da suka wuce tara tara eh goma eh yanzu muna talatin da shida ko shekara goma da suka wuce ya yi wannan ƙaddamarwa mun ji na wannan babban shehin malami game da wannan littafi mu je wajen babban shehin malami abdullahi ibn muhammad al-ghunaiman wanda na gaya muku lecturer ne a jami'atul islamiyya ya karantar da mu wannan mun halarci lekcocin shi kuma yana da majalisi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hafizahullahu Allah tsare mana shi shi kuma me yace game da wannan littafin wani gabatarwa yayi yace alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai wa sallallahu wa sallama ala abdihi Allah yayi dadin tsira da aminci ga bawansa wa rasulihi kuma manzansa Muhammadin Muhammadu wa ala alihi da iyalansa wa azwajihi da matayensa wa ashabihi da sahabansa yace wa ba'adu bayan haka yace fa inna min aujabil wajibat yana daga cikin wajibin wajibobi bi ma'ana yana daga cikin abin da ya zamanto wajibi ne tilas ne akan kowane musulmi ahlus sunna alqiyamu ya miƙe tsaye ala himayati aqaidil muslimin wajen kare aqidan musulmi ta gaskiya min al-inhirafi daga karkacewa wal fasadi da lalacewa da gurbacewa wa minal muhimmi fi hadha yana daga cikin al'amari mai muhimmanci game da haka a ta'arrufu mutum kullum ya yi ƙoƙarin sanin sharri kullum mutum ya ƙoƙarin sanin sharri da kuma wal'inhiraf da ɓata li'annahu kama ƙila domin kamar yadda wato karin magana na larabawa yake cewa bi ziddiha ta tabayyanul ashiya idan ka san abu to ka san opposite ɗinsa ko ba haka ba idan har ka san sharri kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sharri ne to ka san abin ba shi ɗin ba menene alkhairi ne ina fata an gane ko waƙab sabata domin ya tabbata fi sahihi a cikin sahihul bukhari da muslim fi a cikin sahihul bukhari an huzaifata bin yaman an karɓo hadisi daga huzaifatu ɗan yaman radiyallahu Allah uban yadda da shi annahu qala ya ce wannan hadisi ne mawquf abinda sahabi ya faɗa ya zamanto menene mawquf Huzaifatu dan Yamani yace kana nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil khair yake lokacin manzo Allah sallallahu da yake raye mutane suna ta tururuwa su zo wajen annabi sallallahu suna ta tambayan shi alkhairi wa kuntu as'alu an sharri ni kuma in nazo in tambayi annabi in ce meye sharri a gaya mun da me da menene sharri domin in na gama sanin kaza da kaza sharri sauran na san alheri ne ba an gaya ba su ko mutane in sun zo he su rika tambayan annabi menene a faɗa mana me alheri me alheri ni kuma in nazo in tambayi opposite din ina fata an gane ko yace nakan yawan tambaya ta akan sharri makafata an aka fihi domin tsoron kada in fada a ciki ina fata an gane ko wa hadha min fikihi wannan yana daga cikin irin ilimi da baiwa da Allah ya ma wannan sahabin to ya kamata musulmi ya yi concentrating akan sanin sharrin mutane da aqida lalatacciya idan aka bayyana maka ita to ka san sabanin haka shine aqida madaidaiciya din wa mimma yuhaddidu aqaida amatil muslimin yau abin da ya zamanto wa al'umman musulmi gaba ɗaya a duniya ƙalubale shine mazhabin ƙidan aƙidan rafizawa aƙidan shi'a yau ya zamanto challenges ƙalubale ne ga musulman duniya wa huwa mazhabul mujannibul lima ja'a bihi rasulu sallallahu wato mazhaba ce aƙida ce wanda ta yi hannun riga da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kwata-kwata direction insu daban ne ina fata an gane na sunan manzon Allah ta yi gabas nasu ya yi yamma ne kawai kwata-kwata babu kawai hannun riga suka yi waƙar tsara lahu ƙuwatun fi hadhihi azmina to aƙidan shi'a tana da ƙarfi musamman a wannan zamanin saboda me wa duwalun fiƙul kafira minal mal saboda akwai manya-manyan ƙasashe masu arzikin mai da suka ɗaura mata gindi suke supporting din suke budgeting dukiyan ƙasan, musamman don don yada ita wannan shi'ar ita ce su ƙasashen Iran da su Iraki da su waɗansu ƙasashe da suke can Middle Belt ai abin na afwan eh, Middle East wa tu'iddul kathirin min rijalihi wato kuma suna yi wa mafiya yawa daga mazajen shi'a din wato suna horar da su suna ba su horo da kwasa-kwasai da training da kashe kuɗi litarwijihi wajen yaɗa shi'anci a duniya wa nashrihi da kuma tallata shi tarwij tarwa tallata shi wa nashrihi da kuma yaɗa shi bil da ƙarfin gaske wannan otimatikali ya tsaya otimatikali ya tsaya na'am ina fata an gane ko wato akwai ƙasashe yau masu ƙarfin tattalin arziki da suke wato goyon bayan shi'anci da suke ƙarfafa wannan aƙidar sai ta yaɗu kuma tana yi wa mazajensu wato tana horar da su tana musu training wajen tallata shi'anci da yaɗa shi bilƙuwaci da ƙarfin gaske za ka ga za su sayi filaye gina makarantu gina jami'o'i gina gidajen rediyo gidajen tv duka haka matasa da ba su abin irin su eh, scholarship maza da mata da menene da turo kuɗi da menene musamman ma iran domin budget ɗin iran duk ƙarfin tattalin arzikin iran 60% out of 100% gaba ɗaya an ware shi ne don shi'attar da duniya 40% ɗin ne kawai ake yan aikace-aikace da makamantansu to akwai ƙasashe masu ƙarfi da suke abin nan shi yasa lalle dole al'umma su tashi su yaƙi wannan aƙidar fi sa'iri fi nasrihi domin yaɗa wannan aƙidar bil quwwati da ƙarfi fi sa'iri biqa'il ardi a dukkan saƙo-saƙo da lungu lungu na duniya malami yace abdullahi bin muhammad al-gunaiman ya ci gaba da cewa wa hadha kitab kun ga wannan littafin da kuke rike da shi mai suna aqaidu shi'ati aƙidun shi'a wanda aka yi shi'a ta salon su'al wa jawab tambayoyi da amsa ya suddu sagaratan kabiratan wato zai toshe kafa mai girman gaske in Allah yadda wannan littafin ta dalilin shi in aka karanta shi aka yada shi to zai toshe kafa mai girman gaske wa yahulu baina qabuli hadhihi aka'id kuma zai zamanto katanga ce wajen hana al'umma runguman wannan aƙidar wa ha ila qulubil musulmin wannan littafin zai zamanto garkuwa ce da za ta hana wannan aƙidar shiga da rariki zukatan al'umma ta shiga ta samu wajen zama wannan littafin Allah da zai garkuwa ce ga dukkan wanda ya karanta shi malamin yayi addu'a kamar haka yake fajazallahu mu'allifahul akh Allah ya sakantawa mawallafin wannan littafin al'akh ɗan uwa abdurrahman bin sa'ad ash-shatri khairal jaza Allah saka masa da mafi alkhairin sakamako wa zadahu ilman Allah ya ƙara masa ilimi sama da wanda yake da shi wa jihadan da kuma ƙwazo da ƙoƙari fi sabilillahi ta'ala wajen ɗaukaka kalman Allah maɗaukakin sarki wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa alihi wa sahabihi qalahu wanda ya faɗi wannan gabatarwa shine abdullahi ibn muhammad al-ghunayman mun ji shi kuma gabatar wanda ya game da wannan littafin mu je wajen gabatar da sahibul fadilati gabatar wanda babba wato babban malamin nan mai alfarma a sheikh abdurrahman ibn salih al-mahmud hafizahullah shi kuma ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wassalatu wassalamu tsira da aminci su tabbata ala ashrafil anbiya ga mafi darajan annabawa wal mursalina da manzanni nabiyina muhammad shine annabi muhammadu wa ala alihi da iyalansa wa sahabihi ajma'ina da dukkan sahabansa gaba ɗaya babu warewa yace wa ba'du bayan haka faqad tala'tu ala hadhihi risala malan yace shehi yace babu shakka na leka wannan littafin annafi'ati mai tarin amfani allati jaa ala tariqi su'ali wal jawab wanda aka wallafa shi a salon am tambayoyi da amsa taisiran an yi shi a hakan ne domin sauƙaƙawa lilƙurra'i ga masu karatu wa ɗalibil fa'ida da masu neman fa'ida amfani haula mawdu'i akan wani batu wadihil ma'alimi wanda yake bayyananne ne inda mannan warallahu basairahum ga wanda Allah ya haskaka basiransu binuril kitabi wa sunnati da haske na alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu wa min haji aqidati salaf da tafarki da aqidan magabata as-salih nagartattu nas'alullaha muna roƙon Allah madaukakin sarki bi mannihi da baiwarsa wa karamihi da karamcinsa an yaj'alana minhum ya sanya mu cikin waɗanda suke haskakuwa da hasken alkur'ani da sunan manzan Allah sarsalan masu rayuwa akan tafarkin magabata salihai nagartattu walakin na hulil asafi shadid sai dai malami ya ce sai dai abun takaici da kuma abun bakin ciki gairu A ƙidan waɗannan mutane har yanzu ba ta bayyana ga waɗansu al'umman musulmi ba bal multabisun inda man jahilu wato abun yana rudar da yana rikitar da waɗanda suka jahilci haƙiƙanin addinin musulmi wa aqidatihum safiya wato yace abun taƙaici waɗanda ba su karanta musulunci nan ba suka san shi suka karanta aƙidan musulunci na gaskiya ba wuya sun ruɗu an kauda su daga tafarki madaidaici saboda jahilci da rashin sani wa auqa'u wa uqi'u fi fitani tadlisi aka afkar da su a cikin fitina na rudi watalbisi da rikitarwa allati ha fi qulubihim alilmaniyun waɗanda wato al'ilmaniyun su ne waɗanda babu harkan Allah da musulunci a rayuwansu kamar yadda yadda za ka ji alamun musulmi suna cewa ba ruwan siyasa da addini ba ruwan tafiyar da ƙasa da addini ba ruwan gwamnati da addini ni ba aikin addini nike ba ofis nike yi wa aiki ya ce irin wannan irin wannan eh, eh, eh, theory da su abin na afkar na'am ideology ya ce sun cutar da al'umman musulmi wa du'atun rafida da kuma manya-manyan masu da'awa irin na shi'a su ma sun cutar za su zo su nuna maka masoya gidan manzon Allah za su kawo kuɗi su ce za su baka na sana'a kyauta za su maka kaza kyauta ka ga mutum ya rudu suka ce in ka bi su ma za su rika baka yarinya ka rika kwana da ita a matsayin mutu'a wannan babu laifi in ka je su za ka yi karatu za ka mayar da na taɓa gaya muku anan. in sun je haji ko umra lokacin muna madina in muka haɗu a masallacin manzo Allah sallallahu da su suna zaune ko suka gano wannan ɗalibi ne sai ce kai da zo zo in ka zo ce ina kake karanta nan kai ɗalibi ne eh nawa jami'atul islamiyya take baku kace riyal kaza ne ce ayya mu da a wajen mu dala dubu ɗaya muke ba ɗalibi pocket money kowane wata ko kuma nan riyal ɗari biyar riyal dubu ɗaya dala mu muke bayarwa sannan kuma a hostel ɗinku kwa za mu ba shi yarinya ya rika mutu'a da ita a canja mata ta har ya gama sannan za sannan za su faɗi irin waɗansu abubuwa da suke abin nan sai suna ruɗi suna ruɗin mutane haka ga waɗansu ɗalibai duka sun abin nan Wal'iya iyazu masu kwaɗayin abin duniya wanda aqidan ba sa shige su ba dama ana ɗauka irin sababbin musulunta a ɗan tarbiyyantar da su a rene su a can za ana ɗaukan mutane daga su ƙasashen renon faransa su menene ne ga an kai su a can wani ya fara daga junior secondary school na abun nan wani senior ne to iri waɗannan dama ƙidar can ba ta shige su ba ya kaga bawo yan an fisgi mutu ta ya kaga daga nan ayi exchange number ana communicating su kuma suna monitoring intelligence da komai duk abin da zai zo cikin postal abin nan din eh, post office postal eh, post office din na jami'a duk ana monitoring na wasiƙun daga ran da suka shiga ƙasan har su zo wajen har a kama ɗalibi to za ka ga irin wannan rudin da menene da menene na je karatu ne ko na neman kuɗi na fata an gane na in yi karatu ko na in kwanta da yarinya ne to yace za ka ga rashin sanin irin wannan ya cutar da al'umma wa aznabu ha'ula'i da kuma jela mabiyan waɗannan in kaji an ce aznab mabiya mabiyan waɗancan malaman ilmaniya wanda ba ruwansu da harkan addini da kuma ra'fiza wa man ta'assara bin da waɗanda suka tasirantu da su min ahlil bid'a daga yan bid'a wa ghairihim da makamantansu wa hadha al mawdu'u wannan mawdu'in da mawallafin littafin nan ya zaba yace zai da da ya sanya ma littafi suna aqidun shi'a al isnai ashariya din nan huwa kashfun wato wato kwayewa ne tona asirin haƙiƙatun rafiba ne haƙiƙanin shi'a al'isnai ashariya alladhi ja'at hadhihi risalatu sahalatu wadiha wanda yazo a cikin wannan littafi dan littafin nan mai saukin fahimta li kashfi haqiqatihim domin bayyana haqiqani yanda suke wa aqaidihim da aqidunsu al-ilmiya wal amaliya a ilmance da kuma a aikace alƙa'imati ala shirkil akbar za ka ga aƙidansu ya ginu ne akan shirka mai girman gaske fi anwa'i tauhidi salasati idan ka auna shi da nau'o'in tauhidi guda uku da suka tabbata Alƙur'ani da hadisi kamar tauhidin rububiya da uluhiyya wal asma'i was sifat wa ma tafarra'u minhu da abin da ya ginu a kansu min anwa'il guluwi zaka ga irin da suke guluwi wuce gona da iri wajen girmama shugabanninsu fil a'immatil itnai ashariya wa ma yuqabiluhu da kuma bugu da ƙari da abun da yake fuskantan wannan minal ghuluwi fi ada'il qur'ani alkarim wato wajen wuce gona da iri wajen menene a matsayin alkur'ani mai girma a wajensu wa sunnatin rasul wa sabbi sahabati da zagin sahabai wa ta'anihim da sukansu wa la'anihim da la'antansu wal qawli bi riddatihim da cewa duk sahaban manzo Allah mariddaddu ne duk wannan littafi ya tono irin wannan wa ya yatafarra'u an a Sharatul Akwali sannan bayan haka kuma akwai waɗansu maganganu da masu ɗimbin yawa da kuma al'af'alu da ayyuka al'ajibati na ban mamaki da shi'a suke furta ko suke aikatawa a aikace algharibati na ban mamaki allati asharat hadhihi ar-risalatu mufida wanda wannan mai littafin ya ambace su a cikin wannan littafi mai amfani ila kasirin min hada makamantansu masu yawa yace to malamin yace wa uhibbu ina so anan an unabbiha ala umurin idda in faɗakar da ku waɗansu al'amura kamar haka a haduha na farko anna hazihin risala kun ga wannan littafin wa in ja a tsala tsariƙati su'ali wal jawab duk da cewa ya zo a salon tambaya ne da ba da amsa illa anna tullabal ilmi muhtajuna ilaiha babu shakka ɗaliban ilimi duk inda ɗalibin ilimi ke yana buƙatan wannan littafi yana buƙatan shi li'annaha hawar khulasatan murakkazatan domin wannan littafin ya tattaro mana a dunkule a takaice wato aqidun shi'a waɗancan mutanen kenan haula ilkaumi aqidu waɗancan mutanen wato tare da tabbacin abinda da aqidansu wato ba abu bane na ƙarya an samu wato tabbaci da gaskiya da hujja fal'alim malami wa talibul ilmi da ɗalibin ilimin dukkansu muhtajun ila ma yuqarribu ilaihi almutawwalat kowa yana so ya karanta littafi dai wanda bai da tsawo ko ba haka ba in kaga littafi tim he kaga kaji kiuyan karanta shi to amma in kaga littafi an yi shi dan karami haka he kaga bawu ya ka karanta shi to to shi yasa wannan malamin mawallafi wannan littafi ya zaɓi salon kawai ya dan bayyana shi haka dan karamin littafi ka karanta shi a takaicin takaicewa amma littattafan shi'a za ka same su mujalladi mujalladi ne saboda haka duk malamin ilimi malami da ɗalibin ilimi kullum suna son littafi da zai takaita musu wato uh, littattafai masu yawa wal mujallada da volume volume kaga an karan an wallafa littafi volume ɗaya volume biyu volume uku volume hudu volume biyar sai ka ji ƙiuya. to amma idan ka ga wani wani dan littafi ya tattaro maka duk abin da ke cikin waɗannan mujalladi guda biyar din a takaice kuma cikin fa'ida zaka ga malami da ɗalibin ilimi sun fi son irin wannan littafi bi misli hadha talkhis nafi suna son irin wannan takaita mai amfani to littafin na yana da irin wannan yanayi na biyu mizatu hadhihi risala wannan littafin ya bambanta yana da wato wani irin matsayi na at-tawfiq wato tabbacin abin da aka faɗa ba wai wai wai ba ne sannan fa'ayyatu fa'ayyatu riwayatin sannan kuma dukkan wata riwaya da aka yi ko magana ko naƙaltowa fahuwa mausuƙun min masdarihi za a faɗa maka har asalin inda aka samu wannan magana babu wani ne ya gaya mun ko haka na ji a'a za a gaya maka sunan shaihin. za a ga maka littafin da shafi da komai wanda aka samo maganan ta asali fi kutubil kaumi a cikin littattafan mutane wa masadiruhumul mu'tabara da manya-manyan littattafan da suke takama da su a wajensu na uku wannan littafi yana da lamma kana mazhab wa aqidatu ha'ula'il qaumi batila yayin da mazhaba da aqidan waɗancan mutanen shi'a kenan aƙida ce batilatun gurɓatacciya fasidatun lalatacciya ishtamalat ala kasirin minat tanaqud zaka ga akwai tufka da warwara a cikin maganganunsu wa qad harisa katibu hadhihi risala mawallafin wannan littafin ya iya kokari waffaqahu Allah Allah ƙara datar da shi an yushira ila zalika ahyanan ya rika nuni zuwa ga inda suke tufka da warwara min kutubihim daga littattafansu kuma fa huwa min babi izhari hadha at-tanaqud ash-shani fi wato kuma yana da ya bada guduma wajen bayyana tuka da warwara mummuna da yake tattare da aqidan waɗannan mutane liyakuna ibratan lil makhdu'ina domin ya zamanto ya wayarwa waɗanda aka yaudare su kai wa da'aw liman arada wa liman arada al minhum da kira ga wanda suke so su dawo ta farkin gaskiya nas'alullah alhidayata liljami jami malaci muna roko Allah ya shiryar da kowa da kowa arrabi'u abu na hudu da malamin yace zai nuni akan su al'aqaidu wal wala'u aqidan gina soyayyanka don don don Allah da gina ah, abin nan da barranta da kyaman mutum saboda baya son Allah wannan aqidar la yajuzu an tadkhula fi babil muzayadati siyasiya ba wai baya halatta ya shiga cikin babin abin da ya shafi siyasa wanda al'umma suke rayuwa a kai bihu habibul amsi sai kaga masoyinka ajiya da ɗan uwa ya zamanto babu bambanci tsakaninmu da shi sai dai kaman bambanci tsakanin shafi'i da malik imamu shafi'i da maliki wa huwa al'aduwul kafiru sahibul aqaidil fazil bai dace bi ma'ana aƙida ta zamanto an mai da ita tamkar siyasa ba shi fati idan ya haɗa ka da kafiri idan ya haɗa ka da mara aƙida idan ya haɗa ka da munafiki idan ya haɗa ka da ɗan daudu dukka kai a wajenka su ne mai masoyanka abin ƙaunanka saboda me ya haɗa ku to yace bai kamata al'amarin aƙida a mai da shi irin aƙida ta siyasa ba ko ba haka ba al'amarin aƙida na addini ya bambanta maƙiyin Allah ya tsaya can a maƙiyin Allah maƙiyin sunna manzo Allah ya tsaya can a maƙiyin sunna manzo Allah ɗan bidi'a ya tsaya a can a ɗan bidi'a amma ba za a ce duka a zo a haɗu a gwamutsu kawai a mai da abun tamkar fati ba musulunci ya bambanta wannan ina fata an gane in ba haka ba sai ka ga mutum ya rungumo al'adu idan ka ce za ka maida aƙidan musulunci da tafiyar da musulunci tamkar tafiyar da siyasa da fatin siyasa to lallai za ka samu ka rungumo al'adu maƙiyinka alkafiru kuma kafiri sahibul aqaidil fasidati ma'abucin lalataccen aƙida sai ka ce ne zai zama shugabanka ko ba haka bane a fati sai ka ce shi zai zama da shugabanka sai ka ce shi zai zama to shugabanka dan tashi a'a ai Najeriya dama ai ba musulmin da in ya hau ma zai ɗauki ƙur'ani ya ce da shi zai hukunci haka da ma in kirista na ya hau ba baibul zai ɗauka ya yi hukunci da shi ba saboda haka al'amarin nan ba wai na addini ba ne ba na kaga mutum ya rungumo makiyi makiyin Allah makiyin manzon Allah makiyin ka makiyin musulunci ya rungumo shi ya ce siyasa ba ruwanta da addini ya zo ya ce ƙarfi da yaji sai ya shugabanci al'umma kuma an san barnan shi an san sharrin su an san illan shi to yace al'amarin addini da aƙida ya wuce a ce alaƙan shi tamkar yadda ake alaƙa ta fati Ham, shi wannan ya tankaɗe ya raire. ina fata an ga dole mai ruguja sunna ba zan harka da shi ba dole kuma nima zan yaƙe shi mai bidi'a nima zan tashi in yaƙi bidiyar in da ita ga al'umma ba ruwana ba kaman fati irin ta siyasa bane abinda malami yake so ya nuna kenan ayi hankali da shi yanzu kaga yace kara dauka yanzu mazhabar shafi'i da imamu malik ai duka ahlus sunna ne wannan yace to kar a maida al'amarin fati kaman a ce a ba na wannan daniel wannan marcus wannan kaza kaza ai yanda imamu shafi'i ma mazhabar shi daban na malikiya ma daban yanda abu ɗaya ne wannan na sallah a bayan wannan suna mu'amala haka ma zan rike wancan yace akwai bambanci akwai bambanci in fati ta tsaye da ɗan daudu dole ka mai hidima in kana fatin ka mai kamfen ka manna posta ka wuni a rana ka je ƙauyuka cikin damina cikin rana cikin menene ka je masa kamfen a sa ka kai ne kamfen director na ɗan daudu shi ne fati ta ga dama ta tsayar ko ba haka ba haka za ka tarar haka za ka tarar ka duba wanda suka saki matansu musulmai ba su zaɓi jonathan ba a wannan zaɓen ba su zaɓe shi ba suka saki kalliyan da abu ya shiga kuma an san barnan fa da ake da kakkashe al'umma da rugurguza garuruwa in ka tambayi mutu a ai wannan ba addini bane fatin mu ne fatin ne ko ni matashi ana yanci <laughs> ai akramaka lahu ai an gama fa zaɓe tun fa kafin ayi ke gaya mu yace shi mai gidan namu ai an gama komai shi ne wai wai wai wai wai eh, mai malafa ne mai gidan namu wallahi wallahi yake ce mu an gama komai an gama komai kawai mutane dai wahala za a yi su nace Allah mutu yace wallahi an gama komai wallahi <laughs> yadda aka yi zaɓe ya wuce na farkon yace yabo aka rama ce cewa alaikum sala ya yake kai kaga da al'amura suka kasance ba daɗi fa <laughs> to haka za ka tar wai mai gidan namu gidan namu Allah ban ya rufa asiri to shi yasa malam yace kukan da yake yau musulmai sun jahilci aqidan ya dace unso ba a gina so ina son wani don yana son Allah bane ina kyaman wani don yana kyaman Allah da manzansa ba a gina alwala'u wal bara'u wa zan so wa zan ki ba me yasa nike son shi me yasa nike kin kin shi annabi ibrahim haka yayi bara'a wa mahaifinsa ba ni ba kai saboda yana annabi baban shi yana mai bauta goma kafiri ba kai ba ki mushriki ba kai amma akwai inda musulunci ya hada ku za ku yi kasuwanci tare bai isa ba Eh? za ka karbi hayan gidan shi ya karbi hayan gidanka an yadda da wannan in kai makwabtaka da shi za ku gaisa ka kyautata masa iya haƙƙin makwabtaka babu matsala a wannan za ku yi aiki tare babu matsala a wannan amma har ta kai matsayin da musulmi ɗan uwana in ta shi a kan musulmi har ina gani zan zub da jinin ɗan uwana musulmi don shi ya samu abin duniya a to kuma an wuce gona da iri ina fata an gane ko wannan shine to shine yake cewa lallai musulmi kar ya rungumo makiyi ka rungumo shi shi'a ka rike shi ka rungumo makin Allah ka rike shi ka rungumo ba yahude ka rike shi ka maida al'amarin aƙida tamkar fati wai ba ruwan fatin ku ne a'a wannan kuskure ne abinda malami yake so ya faɗakar da mu kenan ka so mutum lali sababin a ƙadiyin ba don ta dalilin aƙida ba wala mizanin rabbaniyin kai in za ka so mutum ba ka auna shi da ma'aunin Allah ka ga wannan bari in auna shi wanda ya dace Allah ce un so ne ko wanda Allah ce un ƙi shi ne لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين duk waɗannan ayoyin da Allah ya gargaɗe haka samu an ɗauko malami ya zauna wai zai kawo musu wata irin fassaran da kai da magabatan al'umma da mawallafan tafsirin ma ba da irinta suka fassara ayar ba don kawai za a ba mutum gida mota ko kuɗi ko wani abu ya zo ya canja fassarar ayan da mawallafin tafsiri ma ba haka ya fassara ta ba magabata tabi'ai da sahabai ma ba haka suka fassara ayan ba mutu a ɗauko shi kai ya fito cikin al'umma ai Allah ya riga ya gama da irin waɗannan malaman domin ya ce innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi ula'ika alaihim la'anatullahi wal mala'ikati wan a jima'i. iri waɗannan malaman Allah ya ce la'anar Allah da la'anar mala'iku da la'anar duk wani mumini ta tabbata a kansu ka ɓoye abin da Allah ya faɗa wa al'umma ƙarara ka yi distotin nashi ka kau da fassara ina da mutu ya zo duniya ya yi iri wannan gara ma ya roƙi Allah kar ma ya halicce shi ma asali kawai Allah ubangiya rufa mana a cikin yace inna hadha to irin wannan shirman la yuqbalu min ahadin ba za a karbe shi daga kowa ba wa bil akhassi man yantasibu ila al ilmi musamman ma malamai masu danganta kansu zuwa ga ilimi wa da'awatu ila Allah da masu kira zuwa ga Allah allazina yanbagi an takuna muwafaqatuhum wanda ya wajaba a ce muwafaƙarsu a kan abu da ma'auninsu ya zamanto a ma'auni ne tabbatacce kafaffe wanda alƙur'ani ne da sunan manzo Allah sal akhiran yace daga ƙarshe nashkuru aka Sheikh al-Fadil ina miƙa godiya da ɗan uwana shehi mai daraja albahis wato wanda ya mana bincike akan waɗannan aƙidun Abdurrahman bin Sa'ad al-Shasri alladhi athafa al-ummata wato wanda ya kawo al'umma eh, a menene al'athafa eh, idan mutum ya yi tafiya ya kawo tsaraba yawa wanda ya kawo al'umman nan tsaraban wannan littafin bi hazihil khulasa cikin sauƙi allati ja'at fi waqtiha almunafiq wanda ya zo a lokacin da ya dace a sami irin wannan littafin domin lokacin da maƙiyinka ya taso maka to a kamaka maka makamin da zai yaƙe shi a lokacin aishi ya fi dacewa sai hatan wannan littafi ya kamana shi ne ya zamanto mana babban murya naziran lil'ummati domin wa al'umma ta islamiyya gargaɗi min hatsarin daga wani irin babban hatsari dahim wanda yake lullube al'umma shi ne haɗarin shi'a hmm? kaga cewa idan wani abu ya bullo aka kawo maka abinda zaka encountering nashi a wannan lokacin ba ni'iman da tafi wannan saboda aka ce as'alullah ina roƙon Allah ta'ala an yanfa biha ya amfanar da al'umma da wannan littafin wa Allah yuhrimahu wa man qama bi tab'ihi wa nashrihi al-ajr al-azim kuma kar Allah ya haramtawa duk wanda ya tashi wajen wallafa wajen buga wannan littafin da yada shi kar Allah ya haramta masa al'ajara lada wa sawaba da tukuici wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala Ali wa sahbihi wa katabahu wanda ya rubuta wannan yaran mukaddimar shine Abdurrahman As-Salih Al-Hamud ar mazaunin Riyad. a ranar 1 ga watan Muharram shekara ta 1428 sai mu karanta wannan na ƙarshe laye shida ne shi kuma tanzimi sahibul fadilati ash-sheikh abdullahi bin abdurrahman as-sa'ad hafizahullah yace alhamdulillah wahdahu godiya da yabawa sun tabbata ga Allah shi kadai wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu da aminci Allah tabbata ga wanda babu wani annabi bayansa har abada amma ba'ad bayan haka faqad tala'tu ala kitab haqiqa na leqa littafin nan da allazi allafahu akhuna wanda ɗan uwanmu ya wallafa shi sheikh abdurrahman bin sa'ad ash wabi'unwan wa ya masa taken aqaidu shi'atil ithnai ashariya ko aqidun shi'a wato masu bin shugabanni limamai goma sha biyu fawajattuhu qad ajada gaskiya na samu yayi iya matukar kokari wa afada kuma ya amfanar wa bayyana mu'taqadahum kuma ya bayyana aƙidunsu a tamma bayanin cikakken bayani wa zalika bin ruju'i ila maraji'ihim ta hanyar komawa zuwa ga asalin littattafansu al-mu'tamada wanda suke dogaro da su wa kutubuhum eh, mashhura wa kutubihim al-mashhura da littattafansu da suka sahara a wajensu mu yanzu ahlus sunna wani littattafai ne muke dogaro a kansu wanda suka fi shahara qur'ani bukhari muslim tirmizi nasa'i abu dawud musnad ga Tosuma to su ma abinda aka faɗa a nan malami ya ɗauko ya ɗauko daga manya-manyan littattafansu da suka gina mazhabansu a kai shahararrun kuma littattafai Malami ya ce wa innan nazira fiha duk wanda ya leƙa cikin wannan littafin wa innan nazira fi ma na kalamin kutubin duk wanda ya leƙa ya ga abin ya rubuto ya ɗauko daga littattafansu la ya'lamu ilmal yaqin wato zai sani sani na yaqini na tabbas butulana hadal mu'taqad cewa lalle aqidan shi alalataccen aqida ne wa fasadu hadal mazhab kuma mazhaban su wato gurbatacce ne wa ma'a wuduhi zalika tare da bayyana hakan da yayi faqan naqala min kutubihim sannan ya dauko daga littattafansu kuma ma ya ruddu ala mazhabihim abinda kuma ke warware maganansu abinda ya ɗauko na aƙidunsu daga littattafansu ne sannan kuma hujjan da take rugurguza wannan aƙidan ita ma daga littattafansu ya ɗauko fa mazhabu ba'dhum yahdimu ba'dan domin mazhaban shashinsu yana rusa shashinsu su ɗin ma sun zo sun rarrabu kuma ai sun rarrabu su ma wa ba'dhu yunaqidu badha shashin mazhabansu yana warware wani shashi a tammal munaqazati warwarewa cikakkiya wa billahi tawfiq Allah ubangi mana muwafaka da dacewa amlahu wanda ya rubuta shi ne Abdurrah Abdullah bin Abdurrahman Sa'ad ranar yaushe biyar ga watan shida. wanne ne watan shida. Rabi'u Asani na shekara ta dubu ɗaya da da 1428 kun ga kusan lokutan ɗaya ne to wannan shine abin da ya saukaka daga yau da izinin Allah idan Allah ya raya mu makonni masu zuwa za mu shiga eh, littafin da gabatarwa mawallafin sai mu shiga kuma bayani gadangadan akan suwaye shi'a me aqidar shi'a ɗin ina ta samo asali da fatan Allah ubangiya mana muwafaka ya samu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta